وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة جعل الليل والنهار حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال يودعهما الإنسان ما قام به فيهما من عمل ويقطعهما مرحلة مرحلة حتى ينتهي الأجل عباد الله لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام فمن كان منكم قام بحقه فليتم ذلك وليحمد الله وليسأله القبول ومن كان منكم قد فرط فيه وأساء فليتب إلى الله فهو أرحم الراحمين أرحم من الوالدة بولدها وقد فتح الله باب التوبة لعبده مهما بلغ الذنوب فقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني إخوة الإيمان الأشهر الأخيرة من هذا الشهر المبارك قد أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر فاغتنموها بتاءة الله وأحسنوا في أيامه بالصيام ونوروا وأحيوا لياليه بالقيام واختموه بالتوبة والاستغفار وسؤال الله العفو فالمحروم من أدرك رمضان فلم يغفر له أيها المسلمون كان عليه الصلاة والسلام يعظم هذه الأيام ويخصها بمزيد عناية واهتمام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئذر وأحيا ليلة وأيقظ أهله في هذه العشر ليلة قال أنها تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال أنها فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عنها عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكل يجتهد بما تيسر له قال ابن رجب رحمه الله قال جويبر قلت للضحاك النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب قال نعم كل من تقبل الله عمله فسيعطيه نصيبه من ليلة القدر أيها المسلمون ومما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في هذه العشر الاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه وتهريا لليلة القدر الاعتكاف في رمضان سنة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي وأتكف أزواجه من بعدي وحكى أهل العلم الإجماع على أنه مسنون وينبغي أن يكون الاعتكاف على الوجه المشروع وهو أن يلزم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله عز وجل والصحيح يا عباد الله الله تعالى أعلى وأعلم أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس يوم العشرين يقول العلامة العثيمين رحمه الله جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إهدى وإشرين لا من فجر إهدى وإشرين فإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إهدى وإشرين مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري فلما صلى الصبح دخل معتكفة صلى الله عليه وسلم فإن كان الجمهور قد أجابوا عن ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد من الصباح عن الناس أما نية الإيتكاف فهي من أول الليل لأن الأشهر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين أما خروجه صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان ويكثر فيه من أنواع القربات والنوافل والطاعات من صلاة وقرآن وطلب علم وذكر فلا يبيء ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا مما ينافي مقتل الاعتكاف والحكمة من مشروعيته الحديث وخاف في أمور الدنيا والإكثار من الاتصال بالهواتف المحمولة لغير حاجة ولا بأس بالحديث المباح أحيانا أو لتنشيط للعبادة ولو كان في مدارسة القرآن وتفسيره أو العلم فهو أفضل عباد الله هناك أحكام أخرى للإيتكاف ينبغي التفقه فيها قبل الدخول فيه عباد الله إن من حيل الشيطان في هذه الأيام والليالي المباركة من هذا الشهر المبارك هو ما يصرفهم عن استقلال هذا الطاعات والإكثار منها إلى اشتغالهم عنها باللعب أو متابعة الفضائيات فتجد أن المسلمين يصلون القيام ويقرؤون القرآن ويبكون ويدعون ويتدرؤون إلى الله أن يتقبل منهم بينما تجد صاحبنا هذا يلعب في وقت ينزل الله فيه كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستكشر فأكشر له هل من تائب فأتوب إليه حتى يطلع الفجر فسبحان الله ما أعظم الخسارة وما أكبر التفريط فالبدار البدار أيها المسلمون إلى اغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم فلا ندري والله هل كتب لنا أن نصوم رمضانا آخر أم أن هذا هو آخر رمضان في حياتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين في كل مكان وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وبشر لموتانا اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة قنا عذاب النار عباد الله فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دقيقة رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1446 21 ga watan uku miladiya 2025 muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda yake lokos cikin garin Zaria jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya yan uwa mun shiga goman ƙarki mu ji tsoron allah Allah shi ke juya al'amura dare da rana wannan ya zo wannan ya wuce idan muka yi la'akari da wannan babban aya ce wadda za mu zan masu godiya ga mahalicinmu masu bauta masa kamar yadda ya cancanta juyawan dare da rana da canje-canjen rayuwa ni da kai ba mu da wata taskar ayyuka kamar wannan lokaci domin zango ne ɗaya bayan ɗaya wanda muke zuwa mu sauka mu wuce har mu cimma ajalinmu kuma a ciki da tsakaninsu ne za mu yi tattalin abin da za mu yi zubi mu ijiye shi domin gobe kiyama hankalinmu ya dawo jikinmu muna cikin wata mai alfarma mai daraja mun ci mafi yawansa dan abin da ya rage mana kaɗan ne na tararansa da yininsa in ka san ka yi ƙwazo ka yi tsayin mai yin daka ka yi aiki tuƙuru ka bauta ma ubangijinka ka ka ƙara dagewa ka gode ma Allah jalla jalaluhu bisa muwafaƙan da ya maka akan aiki na ƙwarai kuma ba nan gizo ke saƙa ba kaskar da kanka ka roƙi Allah ya anshi aiki domin komin yawan aiki in Allah bai ansa ba zai tafi haba'an mansuha Allah ka an san namu wanda ya sakaki ya sake ya abin da bai dace ba ya munana aiki ya yi ba daidai ba lokaci bai kuce ba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ya fi kowa da komi jin kai ya fi uwa da uba wajen tausaya ma bawansa ya buɗe ƙofofin tuba ga bawa ya zunubanmu ya toka sararin samaniya bayan ya cika ƙasa ɓal ta'ala yana faɗi cikin littafin sa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim ya ku na wannan ma ya ishe ka kana zina kana duwaɗi kana sata kana ƙarya kana giba amma Allah ya ce ya ku bayina waɗanda kuka cuci kanku kuka yi ɓarna kuka kutsa cikin abin da na hana ku har yanzu kai bawan Allah ne idafa ake maka tashrifan wa takriman wa taqdiran ya kamata hankalinka ya dawo jikinka Ubangiji ya ce duk da haka duk abin da kake yi karka yanke kauna daga rahman Ubangijinka Allah na yafe zunubai gaba ɗaya abin da ake nema ka tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha ka yi nadama ka zub da hawaye ka yanke barin abin da kake ba daidai ba kuma kai ma Allah alkawali kai da wannan abin haihata haihata ba ka ba shi har abada Allah zai yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa at-taibu min adh-dhanbi la dhanba duk mai zunubi in ya tuba kaman bai taba yi bane kaman yanzu aka haife ka ibni majah ya imam al-albani ya hassana shi yan uwa masu albarka a wannan wata mai daraja kuma mun shiga cikin raneku da jarare wanda suka fi kowanne daraja jaran da ya fi kowanne daraja a waɗannan darare ne Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su walfaj fajr wa layalin Allah ya ce na rantse da cetowan alfijin. na rantse da darare goma na watan ramadana na karfe Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya so amma ni da kai ba a yadda mai rantsuwa ba sai ga da Allah jalla jalaluhu ka rantse da wani abu nau'i ne na shirka domin rantsuwa ibada ce ba a yi sai da Allah jama'an musulmi darajan waɗannan ne da muke fuskanta ko muke ciki tsundum Allah ya rantsuwa da su mai kai wani hoɓɓasa kai wani ɗammara kai domin ka ci riba ta hanyar ɗa'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka kyautata azumi ka haskaka kabarinka ka rayar da jararanka da yawan kiyamun laili zama bawan Allah tsaba kanu qalilan min al-layli ma yahjaun zama mai bin Allah sau da kafa cikin ibadin rahman allazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama ka samu aljanna kamar yadda hadisin muslim yake mana bishara wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna jannata bi salami karkai sakaci ga wata dama Allah ya bamu kada kai sakaci a haramta maka falalar da ke cikin waɗannan dara ne hasarar taka ta kai hasara yan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai sakaci ba tare da Allah ya gafarta masa ma kaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara tare da haka in goman ya shigo kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم شد لإذم وأحيا ليلة وأيقظ أهله goma na shigowa na da shimfiɗa yake ya jingine ya yi ɗan mara ya tashi iyalai a raya dare Allahu akbar haza sallallahu alaihi a daren goma nan ne aka fi fatan lailatul qadri kamar yadda sahihan hadisai suka tabbatar lailatul qadri kuma Allah ta'ala ya ce khairun min alf shahr sai ka hada watanni watanni watanni dubu kana ibada a ciki bai kai ladan ibadar da kai cikin lailatul qadri ba khairun aka ce ba tana musawa ne da ita ba tafi ne watanni dubu kuma za ka sami shekara tamanin da uku har da wani dorin abubuwa ka ce za ka zana 'yan tamanin da uku a nan mutum nawa ne ni dai ban yi ba amma jifan yara ko tsoron kiris Allah ya samu dace saboda haka gallace ganima ce ga mai dabara ga mai wayau ga wanda ya san abin da yake yi ya istiglalin lokacin kamar yadda Allah ya ce fi ha ishaku kullu amrin hakim rannan ne ake budget na shekara saboda haka zauna ka roki Allah duk abin da kake so wa fi muqaddimatiha aljanna eh ko ni ka roka amma aljanna ta zan farko sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. duk wanda yayi qiyamul lailatul qadri kana sallah kan iski lailatul an yafe maka abin da ya gabata na zanubanka kai wasa kai wasa ko da yake ban san kila kai baka da shi ba amma dai ni shaykhu Zunubi ne wa ustazul ma'asi in ba da gafaran Allah ba ba inda za ni. Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka dube mu da rahamarka dan haka kowa ya dage ya yayi kokari gwargwadon abinda Allah ya baka iko kadda ka ce a ce cikin dararen nan baka ƙaddamar da wani aiki na alkhairi ba akhir ibn rajab yace juwaybir ya ce na ce mazahak me za ka ce game da matan da ke jinin al'ada da jinin haila da matafiya da wanda ya samu kawai shi yana shara bacci ne a lailashin kadari? ya ce kowa Allah zai ba shi nasibin shi sai Allah ya anshi aikinka a daren to za ka samu daidai da nasibin abin da ka yi ba za ka yi bacci ba ka yi sha'i ba alal aqalla kenan in kai isha'i a lailatul qadari to ya suka yi isha'i a dare dare dare an wata dubu ina kuma ka tsaya ka aiki tukuri dan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan kwanaki yana kwadaitar da mu yan kwadaitewa game da itikafi itikafi Shi ne ka lizumci masallaci ba abinda kake yi sai bautan Allah wato ka cire kanka daga sifan ɗan adam ka koma iwa mala'ika haka mala'iku suke wannan wala ya والنهار ولا Kai ma daga tasbihi sai ta kabiri sai hailala sai ta hamidi. sai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai salloli sai tilawan Qur'ani aikin kenan safe da yamma ka zama kaman mala'ika ita ce halwa a musulunci ta hakika ta tsarkake ka barin dattin da ke aukuwa a gari yau ka zama munajaci kake da Allah rabbul alamin me kai wannan sharafi me kai wannan daraja me kai wannan ɗaukaka balantana ya ce ka kwana goma kana wannan ka hada da lailatul qadr annabi yana kwana goma yana itikafi saboda yana fatan ya dace da lailatul qadr ina ni da kai shi fa yakan tsaya tsayuwan sallah ba da azumi ba ba da goman kanke ba hatta ta tawar a ku kafansa ce sutu sutu tare da an gafata masa ma kaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar amma mu sai bacci sai hira in ka zo ka yadda jikinka diram a kan shimfiɗa kamar an jefar da buhun ƙabara sai min shari wani sai rana ta fito da azumin nan da komai sannan zai mutsutsuke ido ya tashi anya akwai matsala akwai matsala in ba a gyara ba ha dai yin itikafi a watan ramadana sunna ce aikatacciyar sunna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana ya yi itikafi har ya bar gidan duniya matansa sun yi tare da shi sun yi bayan bashi radwanillahi ta'ala alaihin na jami'a malamai suna cewa itikafi sunna ce kuma a yi ta akan yadda Allah ya tsara ba yadda kai kake sha'awa ba falizumci masallaci da tsaa ga ubangiji subhanahu wataala duk wani aikin duniya kai watsi da shi kasuwanci ziyarce ziyarce tsira kaza da kaza duka jale su kuma abin da yafi inganci ana shiga itikafi lokacin faduwa rana ne sa'an rana za ta fada kamar yadda akwai bayanai daban-daban ana fita kuma ranar in an wayi gari musamman in za ka yi zace ya zan cewa a asubahin da aka wayi gari na ƙarshen ramadana ne za ka fita in kuma za ka iya akwai fuka da suke cewa ka yi zace a yi idi sannan ka dawo in ka shirya duk wani nau'in ibada da ake kusanta da rahaman Allah ana kan mai itikafi yayi shi nawafil salloli daban-daban qira'an alqur'ani tasbihi tahmidi da sauransu dai ba a kasuwanci in ana itikafi saboda kasuwancin yanzu ya zama cikin social media ana zaune a waya ana son dila kala kaza mai kaza da kaza haram ka ba ta yi tikafinka ko kuma ka tura wasu kaya da aka kama ka yi talla a wayarka la la la ai ka saki duniya ne alaqan ba'inan bainunatil kubra har cikin wannan kwanaki ba kome gare ta kuma ya jama'an musulmi hakikatan mu yi ƙoƙari mu kori shaidan daga rayuwar mu a kowane lokaci musamman a waɗannan darare masu albarka a wannan wata mai daraja domin lokacin da wasu suke kiyamun laili wasu suna nan sun shagaltu da lahau wani in ya tasa ɗan kutun kallon shi a gaba hagari ya waye saboda wai yakan ji wahalan azumi da rana kuma ya ta shara bacci sallan mata gagara kaga wannan bai fahimci ramadana ba ramadana shahrul jihadi wal mujahada mafi yawan ya koka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ramadana ramadana shahrul qiyam ne ramadana shahrul tilawati qur'an ne lokacin da bayan Allah suke sallah suke tilawa suke kuka kai kuma kana kallon kalle-kallon fimatimanka kana dariya kuma ta yi lailatul qadar ne ka manta cewa duk lokacin da Allah ya fifita ya bashi daraja da'a a cikin saladan na musamman ne sabo a cikin sunudin na musamman ne ka gane wannan ka gane wannan a ce lokacin da ubangiji ke sakowa sama ta daya kamar yadda ya inganta yana cewa hal min sa'ilin fa'utihi وهل من مستغفر Halmin له هل من تائب فأتوب عليه akwai mai bukata ya faɗi a biya masa akwai wanda ya laifi ya istighfari a gafarta masa akwai wanda ke son tuba a yafe masa ba za a daina ba sai alfijir ya fito kana nan a lokacin kake laifi a lokacin kake zunubi a lokacin ka nutse a tekun sabo kuma da an magana ce to rahaman Allah na da yalwa sosai kuwa wasu ya kulle shi amma ka kama hanyar ka kama hanyar duk yanda za ka nutse a teku wanda ke gaba sai ka miƙa mashi hannu zai fada ne a biyu babu mika hannu a jawo ka tuba kenan ka dawo in ba haka ba ƙarya kake asil ilaha wa anta tuzhi'u hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqa la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u bayin Allah Ramadana na ban kwana dan kadan ya rage mana bai wuce tsayuwa ɗaya anan ba ya tattara kayansa sai kuma mai yawan rai ba mu sani ba ko muna ciki wallahu ta'ala alam dan rai ba ta san yaushe za ta mutu ba ba ta san ajalinta ba lafiya ba shi zai sa ka kai yamma ba wa kan min sahihin mata min gairi illatin wa kan min sahihin shahinan min ad Ba mu roki Allah muwafaka mu roki Allah kabul mu bauta masa da ihlasi mu dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce gaya ga rayuwar mumini kuma hadafin kenan muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin masu jin daidai masu fahimtar gaskiya masu imani da gaskiya masu tabbata gaskiya Allah muna roƙonka da abin da ya shi ƙarfinmu da ma wanda muke ganin kamar bai shi ƙarfinmu ba Allah ka iya mana. Ya Allah muna roƙonka bi izzatika wa jalalika wa fadalika wa mannika wa judika. Akwai al'umma da yawa cikin damuwa. Ya Allah ka yaye mu duk mai damuwa damuwarsa. Akwai da yawa cikin bukata. Allah ka biya bukatan dukkan mabukaci. akwai da yawa ana fama da rashin lafiya cututtuka a jikuna wasu ma a jikin ba a san da su ba ya Allah da cutar da ke jikinmu wadda muka sani da wadda ba sani ba Allah ka raba mu da ita Allah ka ji kan iyayenmu da iyayensu malamanmu da malamansu Allah ka sanya gobenmu ya ci yau ɗinmu kyau ga mu da mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada ta zan kalmar mu ta ƙarfe ai ta haƙuri da yanayi kuma a nemi Allah ya tabbatar da falalarsa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana abdiki sallana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka rauful rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayka wa qumu ila salati yaqum la ilaha illa anta